Hausa Zone TV. Tashar al'umma. Wow! ‘Yan mata a ina zuwa ni haka ina gaisuwa a gari. Ina zuwa ne haka idan ba za ki damu ba ina so in zo rakiya. Ya ne, hakika Allah ya baki tarbiyya iyayenki sun miki tarbiyya ta gari. Kuma da gani ki dama bai kamata a ce na tare ki a hanya haka ba. Idan ba damuwa ina so yanzu ki bani namban wayanki zan kawo miki ziyara har gida. Zulaiha Zulaiha Eh Zilai hati ɗan uwa. Zilai hatu, zilai hatu, zilai hati ɗan uwa. Na gode sosai. Sai na gode. ina son ki masoyiyata kina burge ni saboda kogoshi ya bi har ƙasa sakamakon matan yanzu sai a saka ɗan ƙaramin mayafi wasu ma su rafiya shi a wuya kuma wai a haka ake tunanin za a samu ɗaya na gari amma ke ko da yaushe jagon ta ƙasa shi sa kuke burge na masoyiya ta na ji daɗin haka masu suna amma shi ka ta nuna burge ka min sosai fiye da tunanin da gaske na gaske <laughs> amma sai dai ba na son ki don gona saboda na yi abin da ya dace a lokacin da ya dace har gurin wacce ta dace. Ai ka cancanta a maka yabon wani shi na maka. Dan kai ma ka kai wanda za a ba kuma a ƙara Na ji daɗi da bin wannan kalaban nan. ki isa a koda shi nake ƙara son ki. Domin na tabbatar da cewa daga ran da na rasa ki. Na tabbatar da cewa ranar mutuwa ta kira. Gawa na ga fatan mutuwa yanzu. Tun da ban gaji da garin ka ban gaji da kau duk ta karkare yarinyar nan tana waje tana zance kau bari in je in mata tsiya ya gidan ya sajiya ma'aifa da zuwa ne in gaishe ka dama ai ba komai Allah ya albarka Allah ya albarka. Ake a kada wallahi. Da wannan ba yawa. Ina. Karba ai ba biya insha Allah ba zan zuwa na musamman. Zan zuwa na musamman insha Allah mu gaisa ba biya. To an gode. To an gode. Allah ya sa a yi da mu. Allah ya albarka. Zilayyahatu, zilayyahatu, hatu. ɗan rahu. Ya nake. Oh. Bismillahir Rahim. Ashe alheri ya kai ni wajen nan? Da na kunshe ɗaki sai ka ce. Ke ka. Wannan mamun naki ina da kirki sosai. Hmm. Ya kamata in samu lokaci na musamman in zo mu gaisa. kun da ta zo man ba zato ba tsammani in har na ji kunya ma. Ba da mu, Allah kai mu lokaci. Ki ai yanzu rana rafi ki sa ba su ce Allah kai mu lokacin ba. A'a, ba da maka da yamma lokacin zan faɗa. Shi ne ba matsala, amma ba na son rabuwa da saboda na fi so ko da yaushe in kasance da wannan kyakkyawan fuskar kai. ta gidan ƴar kamsaniya so much ina mugun ƙaunar ka kada ki damu saboda kina da kyau ko ta taba shi da gashi da ɗaya an san ke kyakkyawa ce na tabbatar da cewa yanzu ma ba san da zuwa na ba ko da wa nake magana kin tashi kin wani kin zuwa ko ko ga isa ya fi yarin ya fi kwantalar Ke kin ji min da rashin kunya. Daga na je gurin sirikin nawa ya bani kuɗi zaki ce wani rusalar eh, roƙo? Eh, to kin san wanda ke roƙo wannan oban naki mashayin giya shi ke roƙo. Shi ke roƙo. Daga kin raina na ki ce min wani na ji na yi roƙo saboda baki san daraja ta ba ko dan ni ba uwarki ce ba. Ko dan ni ba uwarki bace nake gaya min haka. Zulaihat! wa inna ilaihi raji'un kawai shi kenan da yake ba ni na haife ki ba in uwarki ce kin gaya ma uwarki haka ko kin gaya ma uwarki haka eh in uwarki ce kin gaya mata haka eh to na je kuma goma wani ya zo zuwa zan yi na je sai ki yanda zaki kawai nan daga ya ban kuɗi kada in je ai ni wa'annan kuɗin ma yau kawai gurin yahaya mai nama zan je in je in sau balango na in ci ai wani ɗan albarka ne sai dai ki mutu kuma ko ƙanshi ba ki ji ja'ira amma ni na yi mamaki kin da za na kwatance gidan nan cikin sauki wannan abu ne mai sauki ai kirin ta musamman ci kuna ji daɗi aska ina maka barka da farfa in ka zo lafiya kwarai da gaske ni ma ina yin a kai sannan abin da ya kawo ni kofar gidanku ina son gaya miki magana ce ta aure yasa na zo na same ki duba da irin tarbiyyar da na ga gidanku sun baki da kamalaki na ga ya dace yanzu in same ki ba tare da mun yi wani biye biye ba gaskiya na ji daɗin na zuciya ta dai mana faɗa wannan saƙon naka da ka fito ka faɗa min gaskiya cikin zuciya kuma insha Allah rabi da kuma zan baka gobe a cikin zuciyata ka rasa samun Allah ya yarda in jam lallai kam jima duniya da mirai a kai ki rasa wanda za ki ɗauko mana nan ƙofar gidan sai wannan la'anan nan farawan kajin mara mutunci wanda bai san darajar mutane ba kuma wannan wani irin abu ne kin san shi ne kin ga fice mu shige gida zilaiha za ki wuce ko sai na mare ki kuma abin da zan gaya maka daga yau sai yau karka kuskura in ƙara ganin ƙafarka a ƙofar gidan nan har idan ka sake na ganka a ƙofar gidan nan to wallahi zan ci maka mutunci a ƙofar gidan nan na gaya ma ni ma rashin sani ne na san yarki ce zan so ma har in tsaya da ita a ƙofar ku wa zai so ma ya haɗa da irin ku in kin ji haushi ki damun da kuɗi na mana wanda kika ci kuɗin adashi an cinye to daga idan kika sake gani na kofar gidan duk abin da kika yayi an cinye kudin adashin ka je kai yanda za ka yi ɓarawan kaji an cinye ke kuma kina ina na ki fito da wancan wawan yaron barawan kajin ni haɗin ki da shi tambaya ki nake ai da mun umma dole fito saboda dole ji dalilin sa duk wani saurayi da ne sai kin kore mishi a cikin gidan ne me na miki me na miki duk wani saurayi da ya zama na arziki sai kin kore min shi to za in gaya miki ki buɗe kunnen ki kiji kiji ne kina ji na saurayen da kyau kiji ba ki ba Musa har abada na raba ku ba ki ba shi na gaya miki karba shi an gaya miki duk abubuwan da ke faruwa ban sani ba ne saboda kin ce mahaifiyarsa kuɗin adashe kin je kin mare ta ne yara mahaifiyarsa shine kike kin kore sa to ai na sani babin sani bane to ji na ci kuɗin adashen uwarsa mun yi hayaniya da ita na mare shi yara mama ta eh ji. amma ki san da su ina nan kan bakana ba gudu ba ja da baya ba ki ba shi har abada hadi el hoa. Zinai hadi, haji, hadi, da hadi el hoa. Benzi ɗin uwa, A gaskiya abokina, shawaran da zan baka, ya kamata ka rabu da yarinya domin iyayenta ƙananan mutane ne na bugawa a jarida. ni na ga zahiri domin Allah ne ya zuciya zuciyata ni zan gaya ma haka ni da na ga zahiri ni dai addu'a zan yi kuma in gode wa Allah da Allah ya ganar da ni gaskiya ban zama makantaci shi yasa a kowane lokaci ne ake son yin addu'a a cikin al'amarin aure kwarai ma kuwa ni na ga amfanin haka domin kuwa Allah ne kawai ya ganar da ni gaskiya domin ita yarinyar a zahiri mutum ne dakata wa gaya ma ka san maganin me ake faɗa a kanta a cikin gari hmm, ina ji yan ƙananan maganganu suna kashi dole dai ni ban yi ba tun da ba zahiri na gani ba amma dai ko menene ni abin da na gani na gani kuma ya ishe ni ishara kuma na ba zan iya ci gaba da suyar ita ba to hakan ya fi maka sauki Da har ya kasance zuciyarka tana iya baka shawara a yayin da kake mutuwar san mace aka faɗa maka cewar ga kuskurenta. A yaushe idanuwa na abu da suke ba na cewa akan soyayya kuma duk da nake iya mace in dai har ba ta cancanci irin mace ta dace ta zama uwar 'ya'yana ba zan iya rabuwa da ita. To gaskiya ka gode wa Allah domin hakan ba ƙaramin nasara ba ne. To ai dama ita asara ƙarin wayo ce haka kuma babu faɗuwa su sosai da yake mu tafi Hajjar Noyar Hajjar Noyar to ya gari ya zan wai ni in tambaye ki mako wai anya ko kina garin nan saboda ni ne to na ga kwana biyu na raba da kai to ban da amka ina mutu ai sai na fito da da irin wannan babban zubin naki haka a ce ire-iren kuna ɓoyewa cikin gari eh cikin gida kai amin ai ina ga ina hakan ai zamfiya saboda ni saboda matsawar ire-iren ku ba sa fitowa matsawar ire-iren ku ba sa fitowa a cikin gari to mu samari mu ce yaya ai garin kwata-kwata ma ba zai mana dami ba sulaihat sulaihat kin ko ga yadda kin ƙara kyau eh? wai shin anya ko kina garin nan saboda kwata-kwata na rabu daga yanki, ki ko irin dan gilman nan naki wani banda abauka ina amex don ban yanzu mai gidan ba? na zauna ku kamar irin ki sai kina zaunan zaman gida Ba ki ji ana faɗan yan mata a dangari ba to shin dakata amma tambaye ki wai shin idan kuka zauna cikin gida ire-iren ki dai masu zubin halittar da Allah ya mu mu samari mu ce yaya to a waje ai ke kan kin san cewar garin ma ba zai mana daɗi ba sani ki haka ne kake wallahi wannan haka yake zuwa yanzu ya gari ya uwa ya jin daɗi muke son wani abu wasu abubuwa muhimmai da suka sanya nake kamar jin soyayyar ki a cikin zuciya kin gadi na farko irin yanayin siffar da Allah ya maki ya ki doguwa ga ki fara kyakkyawa ga girmama na gaba da gari sannan ga uwa uba iya sarrafa kalamai da soyayya da sauran babu abin da baki haɗa ba. Ta ke na kai ka san da duk wannan kalmomin amma na jira ita ka faɗa <laughs> Haka dai kika faɗa amma wannan furici da kika yi na tattara gaba ki ɗaya na damka saboda girman ki. Ya kamata a rasa

Abin Ina ya kamar Haruna. Abin son zama a wajen nan. Mm. Ba ruwanka da gudawa, Kai ba unguwa. ɗan kasa. Yau fa na da ƙarfin ka kafi. A ah, yo kwana biyu in wuya kwana biyu. Ai ba ne ba. <laughs> Cinye su Ba ku iya ba. ta haruna yaro an gaji da zafin ka ka shigo Mai goro mutum yar ta samu zuwa ne? Ta hmm. ciki ne? Kuɗi na za ka ma. Aba mai goro, ke ya kamata ki gane inda sabo ya kamata an saba da ke mai goro. Kin san fa yau kasuwan sai an kalle fa ki dan daga min gaba zuwa gobe mana. Gaskiya ya kamata ka bani kuɗi na ki ya min yawa in na je gida faɗa za a yi min na ba da bashi. Ah, mai goro ya hadda ruwa ake sayarwa. Ba siya ba siyarwa nake ba siya ne dan na. Da na ce a dan taimaka min nashi. Ɗari da hamsin. Kin taimaka min da shi. Kin ga goro. unguwar na ce wani to mu saboda kin gaskiya mun sana'a mu ba mu san ba sai lokaci kar ku ya lace mana kun wannan baladuna bari ya nake ba kin ga ji mana mai goro aba aba mai goro bai kamata a ce kana da ke ba kina min irin wannan abubuwan a cikin jama'a kina ba da ni ya kamata ka gane in tsakaya da ke an wuce wannan layin ne a To kuɗin goro ma ka kasa biya wata magana kuma za a yi. Shi kenan mutum ya ta. Yanzu bara na burge ki. Za a go? <laughs> Ah, ka ce maganar da gaske ne. A na gaya miki har na ba wasa yi Yawa yanzu ki zan mai nake so da ke? An ji ma maudu a ban layi. Za mu ga sauran zancen. Haka da ai wannan magana ta ƙare ba dai na ji musu ba. Sai ka gaba ka gaban azan gaskiya ne. Sai dai ka ga mutum. Sai ke ba ta mamaki. Watan daga magana goro yanzu ya ajiye sana'a ya kafa yanki. idan ana maganar wanka ba a boye na cibi haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa ubangiji ku daina kacici kacici wajen zaɓar manhajar da ta dace da ku domin samun sauƙi da rahusa da kuma sauƙin rayuwa Bilsops sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira ɗari biyu da goma kacal akan kowace wangin. Haka zalika za ka iya converting airtime to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin layinka zuwa ka. duk a cikin manhajar Bilsops. Za ku iya siyan katin waya duk a ciki sannan kuma duk waɗanda suke so su jona API za su iya jona domin a ba su data akan farashi mai saukin da za su samu riba. Ku shiga Play Store ku yi downloading domin karɓar roman garaɓasa. Bilsop shine zaɓi na. Bilsop shine zaɓi na. Bilsop zaɓi na zaɓin. Bilsop shine zaɓi na kuma shine zaɓin. Kada ku bari hakan ya wuce ku. Ku biyo mu. Haba bai Allah lafiya? gaba kin zo hankalinki a tashi me faru ka gani wallahi na zazzaga unguwar mu na nemi mai data na rasa gashi ina cikin tura sako urgently sai data ta ƙare ha baki ko bayro Allah yanzu akan wannan abin kawai ran kike baci baki san yanzu da cewa kowa da kowa yanzu ya waye da garabasar da salfi data suke bayarwa ga waɗanda suke siya har ma su siyar ba data ce mai rahusa mai arha da dadewa da kuma inganci ana amfani da ita akan naira ɗari goma kacal kowace wangin alhamdulillah ya zan in samu wannan garabasar play store kawai zaki shiga ki ɗauko application mai suna selfie data ki rijista nan take da kin soke shi zaki fara amfanuwa da shi gara basar har da masu siyar da data duk za ku iya siya cikin saukin da za ku samu riba sannan ku bugu da ƙari za ka iya combating item to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin layinka zuwa bankin kuma duk wani wanda yake son jona api zai iya jona domin a bashi data akan farashi mai sauki domin samun ƙarin bayani za ku iya samun mu lambobi kamar haka selfie data domin more ku, ita ce lamba ɗaya tsayuwar da cibiyar al'ansar ta yi da kafafuwanta wajen bincike akan magungunan da za ta ba wa marasa lafiya duka a ƙarƙashin wannan cibiya mai albarka mun shirya tsab da mu masu kawar da sihiri ko samu lalacewar aure da kuma mata masu fama da namijin dare musamman ɓangaren hiv da istiminai matsalar aljanu da kuma rikicewar kasuwanci ma'ana kana yin kasuwanci amma kuma kasuwancin naka yana taɓarɓarewa baka ganin ci gaba to akwai maganin da za mu bayar a samu nasara da izinin Allah duka a ƙarƙashin wannan cibiya ta mai albarka domin samun ingantaccen magungunan mu akan kowace cuta za ku same mu a garin Kano sharaɗa ja'in daidai gidan man ɗan marna a garin Gombe za ku same mu a tashan duku Alhajin Yara Plaza sannan Abuja za ku same mu a mararraban yanya Orange Market mutanen da ke ƙasar Nijar za ku same mu a garin Maraɗi daura da masallacin Jingili saman Benin A Libya za ku same mu a Tripoli sannan muna nan a Sabaha duk za ku samu magungunan mu ingantattu da izinin Allah. Sannan muna iya aika sakon mu a duk inda kake a faɗin duniya insha Allah. Assalamu alaikum al'ummar musulmi da ma duniya baki daya. Sunana Zahraddin yaya, shugaban cibiyar magunguna ta Afwa Washfa. Cutar kanjamau cuta ce wadda ƙwayoyin virus suke kawowa. Wanda wannan virus sun fi virus ɗin bacteria haɗari domin su suna hayayyafa ne a cikin ƙanƙanin lokaci ma'ana ciwon aids wannan cibiya ta yi fice gurin ba da maganin ita wannan cuta kuma maganin wannan cibiya ingantacce ne domin duk wanda ya yi amfani da shi yana shiga cikin ƙwayoyin halitta na ɗan adam ya yi fada da wannan kwayoyin cuta na virus wanda zai lalata ita wannan cuta ta hiv aids masu fama da cutar sikila cuta ce wadda ake kirarin cewa ba ta da magani sikila cuta ce wadda take faruwa tun daga hemoglobin na dan adam wato matsala ta red blood cells ina masu fama da matsalar istimna'i wannan matsala ta istimna'i ku sani tana taɓa kwakwalwa bugun zuciya tana haddasar da low sperm count wanda tana iya haifar da rashin haihuwa masu fama da matsalar hawan jini hepatitis ciwon koda basir sanyi kai har ma da masu matsalar ciwon kafa a wannan cibiya mu mun tanadar muku ingantattun magunguna mutanenmu na jamhuriyar Nijar musamman mutanenmu na yankin Agadas Tugade mutanenmu na kasar Difa Tawa Doso Matano cibiyar Afuwa Washfa ta yi tattaki har zuwa garin Agadas a inda muka buɗe reshen mu a cikin garin Agadas a nan 'yan kaji daura da tashar 'yan jado gurin Abba wanda duk inda kake kuma za mu tura ma saƙonka cikin aminci da yardar ubangiji ga masu neman adireshin muna nan a ɗorayi ƙarshen waya kan titin gidan sarki daidai layin daga ci a garin jigawa muna nan a kazaure 'yan makaɗa farkon shiga gari jama'a ku sani ita jinya ibada ce neman magani kuma Farin ne lafiyar ku ita ce jaro. Ina mata masu son gyaran jiki musamman wanda kirjinsu ya zube. Wannan cibiya ta yi muku tanadi na musamman na magunguna kamar mai da ni budurwa. Haka zalika muna gyaran amarya ko bazawara kai har ma da budurwa. Masu fama da kabar mahaifa wato fibroid. Maganinmu yana lalata fibroid tun daga tushensa. Ina masu fama da cutar infection wanda ya fa musu da rikicewar al'ada ko kuma daukewar jinin al'ada ko kuma ta zo tana wari. Wannan cibiya ta yi muku tanadin ingantattun magunguna kuma a sha a warke da izinin Allah. ‘Yan uwana mata mun yi muku tanadin layi na musamman wanda ya uwa kuma ce za ta ɗauka ta muku bayanin duk abin da yake damu. Sai kun zo.